اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله يا يدا يا كتر رضا مسجد وجهك العزيز وليل الاسلام اي وانا رانك لا هدي سيدي وانا اللوك تنباين تقريبا دا كراتيكي قدانا اسفل الثاني القرآن ويجرما دا عدد بين تفسير رد الالهان na ashebul alamatu alfali abubakar mahmud kuni rahimahullah allah ya ji ganci ya ji gani musul mai da idris zakariya da sauran malaman suna baki daya allah ya taimaki shugabannin wanda suka rayu na addini da na wato mulki da sarauta baki daya allah ya zama da mu lafiya a wannan kasa ya kawo mana aminci ya kawo mana walwala da karfi da suna arziki to aya ta 166 wani ji tabaraka wa ta'ala ya ce lakin بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ubangiji ta baraka wa ta'ala ya ce lakinin lahu wato a sani cewa ubangiji su bai hada wa ta'ala ya shahadu yana shaida ma'ana yi bayyana nubuwa daga allah yana bayyana annabtanka san can baya shi annabi sallallahu alaihi wasallama bisa ga wahayin qur'ani ya tabbatar muna da manzancin manzanni wajen 25 shi ne mala ya ce to to shi babu wani annabi baya gare shi to shi kowa zai shaida a kan annabcinsa to shi yasa Allah ya ce shi da kanshi yake ba da shaida a kan cewa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi Allah shi aiko shi na haka manzon sa ne da kadan sai to shi ne yake yi bayyinu an zala anzala ka da abin nan da ya saukar zuwa gare ka min alqur'ani na alqur'ani almu'jiz wanda yake gagara dau wanda ya buwayar wato ma'ana a larabawa fasihai masu fasaha sun kasa tahowa da misalin tura gajeruwa daga ƙur'ani. kuma Allah ya ce har abada ba za a iya ba ga wani wanda zai iya kawo irin tsarin alkur'ani wato magana wadda ta tsaru da fasaha da balaga da tsari irin na nahawun larabci sannan gaba da labarin gaibi to ba wanda zai iya zo da irin wannan kisa Allah ya ce fa'in lam ta fa'alu wa lan ta fa'alu ba ku yi ba ba za ku iya ba ba aka fata kan harin lafi wani dat wa kudu hannasu wani hijara eh o iddat ko to zikafiri Ba haka abinda kawai an mafita wanda ga musulun alkur'ani wanda bai da qur'ani ba ya yarda da alkur'ani don ya tsira ya bi alkur'ani ya tsere an zalabu da ilmihi allah ya saukar da kur'ani da sani ai aliman allah yana masani ya san abin da ya sauka ma annabi sallallahu alaihi wasallam faja alahu ala nizamin sai ya ci shi bisa ga wani tsari ya ajizu lakalku. anil itiyanil misali wato sai ya zan talikai gaba daya za su ga za su gaza wajen tahowa da misali fa yakunu shahadatan laka wannan kawai ya isa ya zan shaida ga annabcin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam min Allah don wanda yace ba manzon Allah ba aiko shi an kai ba Ƙur'ani kirkira aka yi aka ji to kirkiro ba sai ka kirkiro kur'ani gaba ɗaya ba gajeruwar suwa bi suratul min kuma sun ka gaza kaga gaza wannan ta nuna ashe shi annabi sallallahu alaihi wasallama ba kirkira ya ba Allah ya yi masa wahayi wal mala'ikatu yashhadun sannan mala'iku suna shaida laka gare ka aidan ma'ana mala'iku sun ba da shaida ga manzancin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kama fi hadisi umara kama yadda zo cikin hadisin sayyidina umar indama ja'a jibril fi surati rajul a lokacin da mala'ika jibril alaihi salam ya zo cikin surat adam ya sa'aluhu sallallahu islam yana tambayan manzon Allah menene musulunci ya faɗa masa wal imani yace menene imani ya faɗa mai wal ihsan ya tambaye shi menene kyautata ya faɗa mishi was sa'a ya tambaye shi menene yaushe aka tashi alkiyama manzon Allah ya ce to da ni da kai duk ɗaya ne da mai tambaya da wanda ake tambaya daidai suke ga wannan don haka ni ban sani ba kai baka sani ba eh. to kaga mala'ika jibrilu ya taho wajen annabi ya nuna cewa manzon Allah ne wahum la ya'rifuna su habbai ba su san shi ba ثم umar rasul sallallahu alaihi wa وسلم annahu jibril sai daga baya ne manzon Allah ya faɗa musu ya ce ai jibrilu ne ja'ahum yu'allimuhum dinahum ya zo ya sanar da su addinin فمثل هذه فمثل هذه شهادة الملائكة له صلى الله عليه وسلم إلى أن إذا تشهد ملائكة بمزون الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة سوى أن النبي ورسالة سوى منزوني وكفى بالله شهيدا كما الله يا إساء يزم شهيدا على ذلك أكون to kun ga wannan ga gazawa ga tsarin ƙul'ani an ba annabi mu'jiza mai nuna cewa Allah ya aiko shi don ma a iya tuwa da misalin abin da ya zo to sannan ko ga rayuwa ta zamani boko turanci ba ana turanci kusan kawaye ba to da ilimi ana ce musu kasashen da sun ka ci gaba mu ko kasashen da an ka tere ma akwai da tsakiya kasashe masu tasowa ko eh, najeriya ina take yan baya baya ko masu tasowa ta taso ko Allah ya ce ta mu gaba to su kasashen da sun ka ci gaba ne wanda sun ci gaba wajen ilimi kimiyya da fasaha da kere-kere da bincike-bincike to akwai wani wani bayani da an ka saka wanda wai wasu farfesoshi ne da doktoci scientist na duniya na kasashe daban-daban su goma sha uku ta hanyar ilmominsu na kimiyya da kere-kere da likitanci suka ce sun gano alkur'ani daga Allah yake kuma lalle manzon Allah gaskiya ne kuma sun ka shiga musulunci a kun ga wannan wata irin shaida ce wadda za ta karfa gwiwa mu da mun ka samu musuluncin ga ta hanyar gado ba da haka wani dogon bincike ba kawai sai mun tashi mun iske hanyar da mu ma mun yadda to zai karfafe mu irin wannan bayanai nasu zai karfafe mu na taɓa jin an ce akwai wata jami'a akwai wata jami'a cikin ƙasar Amerika. ta ce ta karrama manzon allah sallallahu alaihi wasallama ta ba shi lambar girma saboda duk tsarin dokoki da aka amfani da su duniya babu tsarin dokoki da sun da suka yi talibin adalci da daidaito kamar dokokin shari'a musulunci ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo da wannan dokokin ya cancanci mutanen duniya ko yan boko su kara shi eh eh eh su ba su musulunta ba amma waɗancan goma sha uku su sun musulunta eh su sun musulunta to saboda haka ba mu da shakka ba mu da tantama cewa addinin ga musulunci gaskiya na alkur'ani daga Allah yake kuma shine as-siratal mustaqim shine hanya madaidaiciya wanda yan bita, ba ta kauce ko ina sai cikin gidan aljanna Allah ka sa mu rayu bisa ga musulunci halin qur'ani sannan kuma lokacin da za mutuwa mu mutu kusa ga wannan hanya ta alkur'ani wa kafa billahi shahidan ala zalika Allah ya isa mai shaida akan wannan innal ladina to sai dai na ce zai muku tambaya eh tambayar da zan ko mutum guda ya bada amsa ta isa ba sai kowa ya ba su abu amsa zai ta hito gani ai mun san akwai babin na hau da ake cewa inna wa anna walakin na walaita wala allako eh littauki anna wa anna littauki lakin na ha jirgisti da raki to laita fa littaman ko eh, la'allaha littarafi to abin da manci tsakanin Allah da laita kamar duk tsammani na amma shi laita abin da bai wa na mutum da neman ya faru shi ya bambanci shi ko la'alla wannan shi da la'alla da asa abin nan da ake fata yana irin yiwa shi ya bambanci to lakin da muke magana ba an ce wadda ake cewa inna allaha kadirun ba inna allaha kadirun haka na aka ce lakin nan laha kadirun ko amma yanzu kira a gada mu akan ta an ka ce lakinin lahu lakinin lahu sai ya zama allahu an ka ce to me yasa an walwalau ta ka'ida na koko musa haka eh a'a ai ciki ne an ka dogo ƙa'idodin larabci eh ciki an ka dogo wato abin da ya sa don mu wuce gaba saboda lakin da dinnan takafikin ta an kai ko ko an na din da inna sai an kai takafikin su ba aka ɗebe shaddan nan to ba su yin wancan aikin da sun taɓa sun kasa bai eh to saboda haka rashin tashididin nan ga nuni shi ya jawo ba su yi aiki ba ta yi aiki ba eh. an gane ku? ta innan na kafaru lalle waɗanda suka kafurta billahi ba su yadda da Allah ba wa ma kabilu shahadatahu ba su karbi shaidun ubangiji ba wala shahadatul mala'ika ba su kuma karfi shaidun mala'iku ba ne risalatika don tabbatar da manzancinka Wani nubuwatika da tabbatar da annabtanka wasaddu an sabilillahi sannan sun ka tare mutane daga hanyar Allah wato aidinin layi addinin Allah allazi ishtamalat alaihi risalatuka wanda wato shi sabilillahi din nan shine a kunshe a cikin manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi ya zo domin ya aza mutane bisa ga hanyar Allah ta farkin Allah madaidaici to duk wanda ya kafirta kuma yana saddon an sabilin lahi to ƙara zallu waɗannan sun bace dalalan ba'ida wato bata wata a nisa haƙƙi daga gaskiya to kai ko mutum bai ce ya kahirta ba yake ya yi da musulunci amma ya tare wasu ya hana musu gane gaskiya ya tare su daga fahimtar gaskiya da su ga addini to ya kafirci saddon an sabilin na ya kahirci kafirci na mai zaman kai ne don haka kada wanda ya yarda ya yi saddon an sabilin na Allah ya kare sai mi إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا إن الذين كفروا للي وأن ذكي كابرتي وظلموا ذكي ذلك ترره ليبني عليهم حكمهم أنا ساكي ما يمشي إن الذين كفروا نم domin a ɗora hukunci bisa ga wannan kafircin nasu wa wannan hukuncin nasu shine lam yakun lahu yakun ya li yaghfira Lahu. Allah bai kasance yana yin gafara gare su ba ma'ana Allah ba zai musu gafara ba wala li yahdihum tariqa kuma Allah ba zai shirar da su ga hanya ba mina turki daga cikin hanyoyi illa tariqa jahannama sai dai farkin jahannama ai a tariqil mu'addi ilaiha wanda ya bi hanya Allah sai hanyar shedan ko ba haka ba to wanda ko bi hanyar shedan ai sai wuta ya bi hanyar jahannama dama shedan yana kira zuwa ga shiga wuta don haka wanda ya amsa mishi zai shiga khalidina fiha kuma kafiri in ya shiga wuta zai dawo cikin ta ai muqaddarin al-khuluda fiha ba da dukuliya eh, kun ga dama an ce halu eh, halun min alfili aw min alfa'ili aw min da, ko abin da ya kama da wannan to ba awa da shiga wutar ba ko aljanna ba awa da shiga ba amma sai aka kaddara ta in an shiga to wuta in kayan ya shiga sai ya tara abada aljanna ita kuma in mumine sun ka shiga ba za su yi ta ba har abada su don haka nan walidi na biya halatun mukaddaratun wa kana zalika ala Allah yasira wannan ya kasance abu mai sauki ga Allah hayyinan wato Allah ya shigar da kafire cikin wuta ba wahala ba ne eh, kusan yanzu nan har kasanmu an koka ko aka ce masu laifi sun yawa gidajen kurkuku sun yi kaɗan har ma ya kamata duk wanda bai da dogon laifi a sallame shi eh, in ya tara ta kaɗa a yi mai taron ne ya wuce in ma ya yi liman ya zamna ya yi watanni ko shekaru bai kai ga hukunci ba tunda kotu har yanzu ba ta kai gare ba a yi sai zakka eh, in gwamnan jiha ya yi sai zakka ko shugaban kasa kaga ga masu lahi amma horonsu ma ya zama aiki ga masu laifin amma a yi musu ma hukunci a hora su ya zama jidali ya zama wahala to shi Allah ba wahala ta gare ba eh abu mai sauki ne ga Allah dukkan gare gaba ɗaya da mujurmai da fajirai da fasikai biyo tura su cikin wuta kuma babu wahala duk akwai inda kowa ga shiga duk cikin masu laifin don haka Allah ya ce wa kana zalika ala Allah yasira ثم sarraha ta'ala bima ya'ti بشهادته للنبي لكم الله يبين شهدون سجع النبي الله عليه وسلم ذكر أنه يشهد له فقال يا أيها الناس يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أيها الناس ya ku mutane almukallafuna wato baligai masu hankali kada ja akumar rasulu hakika manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo muku bil haqqi da gaskiya min rabbikum daga ubangijin kun ga ita ma shaida ce Allah yana ba da shaida cewa manzon Allah ya zo da gaskiya daga wuri. fa aminu to don haka ku imani bihi da shi wa qasidu khairan lakum ku nufi abin da yake mafi alheri gare ku mimma antum fihi wanda yake abin da kuke kan shi yanzu wa in da yi in kun kafirta da shi manzon Allah ku ku da shi kuka musanta. fa inna lillahi ma fis samawati wal ard to lalle Allah shi adda abinda a cikin samai da kasai baki daya milkan wa khalqan wa abida fala yadurruhu kufruhum don haka kafircin kafirai ba zai cuta ma Allah ba wa kana Allahu alima Allah ya kasance masani bima yashhadu da abin da yake shaida da shi min sidiki risalati Muhammadin na gaskiyar manzancin annabi ilaikum zuwa gare ku hakiman kuma gwani ne fi da ne da khalqihi ga abin da ya shirya matalikai wa huwa allazi dabbara lakum ma fi risalati Muhammad Allah shine ya shirya muku wannan tsari da yake kunshi cikin manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama in ha idan kun bi wannan tsarin kuna da arziki na duniya da lahira za ku samu sa'ada fa ta ta'khudhukum ila tariqin tajati wal falah wannan manzancin zai kai ku ga hanya ta tsira da cin nasara duniya da lahira kun ga ah, nan mala ya ce fala ya tuhu kufurukun ko Wayan in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wal ard sai ce fala ya durruhu kufurukun akwai hadisin da yake sharhin wannan aya hadisi kudusi inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaya daga ubangijinsa ya ce allah subhanahu wa ta'ala ya ce da na farkonku da na ƙarshen ku mutane da aljannu na farko da na ƙarshe mutane na farko da na ƙarshe maza da mata mayan da yara hawa inda sun ka mutu can baya a tashe su har ɗan yaran da za a haifa har ƙarshen zamani duk a zo da su a zo da su rayayyu mutanen nan da aljannu su tsaya wuri guda su roƙi Allah kowa ya roƙi bukata ce Allah ba ni kaza Allah wannan ya ce Allah ba ni kaza wannan ya ce Allah ba ni kaza sai Allah ya ba kowa bukata ce to wannan bai rage ma Allah komi a cikin mulkin sa ka kwatanta in har zai rage manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ce Allah ya ce sai kwatankwacin yan an wa allura allura ko masulla ma ba a yi girma ba yan an ka wa masulla cikin teku yan an ka suwa tana rage ruwan teku balewa ka karama allura da masu dinki wula suka amfani da ita kuma masu ruri go ita aiko kofi an ka sa an ka jefa ta cikin kofi ta jike an ka suwa kofin nan mai ragewa Eh? to shi an misalin mallaka ubangiji da mulki sannan kuma annabi ya ƙara ba mu labari ya ce wato a ce duk mutanen duniya gaba daya har aljannu kowa da kowa ya zanta ki mai tsoron Allah kamar zuciya ta mutum guda wanda ya yi takawa ya yi kowa takawa kowa ya zanka mai yi shi ne aka yi ba da misali da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi ne a taka eh? to wannan bai kara ma Allah komi ba a ta to yanzu mulki Allah ya ce tun da kowa ya bi wannan biyayya kan mu mun kawa ba ta kara ma Allah komi amma kun ga yanzu gwamnati tana da sojoji tana da 'yan sanda da security da iri na ciki da na bayyane tana da tanka-tanka na yaƙi da jiragen yaƙi amma ya hankali yanzu ga jiha guda ta balle gwamnatin nan sai iya kakare ta domin mulki ya rage ko haka ba gargadi ba hadda ma zanga-zanga ba a su gwamnati ba ta zanga-zanga saboda mai bujirewa ne ba sun son a yi mata bori a yi mata bori ko to sannan in ya zan duk mutanen nan gaba daya kuma sun ka zan zuciyar ta lalace kamar shekan bai rage ma Allah ko saboda haka Allah shi an da mallakar sammai da kasai da abin da a cikin su saboda haka mulkin Allah cikakke ne ya ahalar kitabi يا